Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai cin gai Ibtisam kashi na bakwai. Idan sake kallanta ya ce, gobe sai kimin listin abin da yake so na kayan abinci. don daga kayan abinci a hajiya suke, daga bangaren da take dafa mana. Saka tututai tana jin wannan lamari, ikon Allah sai kallo. Aminu ya juya ya tafi ɓangarensa Ɗaki ta koma ta zauna a bakin gado tana kallon kayanta. Wannan aure anya za ta ji dadin sa kuwa? Ai kuwa garin galagulu mutum ya ji an ce zai zauna guri ɗaya da mahaifiyar matan miji wacce ta rasu. Duk an san akwai matsala. Ta ɗauka yara ne kawai za ta ja a jiki. Yanzu ne irin zama ne ake so ta yi. Ita kam anya tana da rabon samun farin cikin aure a rayuwarta? Ta rabu da Umar yanzu kuma wace rayuwa ta fara. Kallon ɗakin ta yi tausayin kan da ya kama ta. A da tana karanta novel, ji take ina ma abin da ke faruwa a cikin fara da ita. Yanda namiji ke ɗokin daren farko, a Sherlock a kai ta toilet a gasa ta sai dai duk wannan buri ta ya tsaya ne daga sanda ta fahimci lalle Umar ba zai bar ta ji daɗin rayuwa ba ko a skulin kawayen tana hira kwanciya aure sai dai ta shiru tana kallon su to ita gashi ta auri wani ba Umar ba amma ko kaɗan bata ga alamar sha'awar ta tattare da shi ba Wata nan ya ajiye zuciya ta sauke bayan ta ƙara kallon ɗakin namijin da kwana a hotel kubi tare bai nemi ka ba ina za ka sa ran zai nemi ka a katon gidan haka inda ɓangarensa daban ga yara ga kuma wata mata a can ɓangaren da bata san me za ta kira ta ba kayan bacci ta saka sannan ta saka hijab ta fito daga ɗakin haka kawai ta samu kan da rashin son kwanciya a ɗakin buɗe ɗakin su islam te kawai ta ɗauko filo da bargo ta kwanta a ƙasa akalla dai ta dinga jin numfashin mutane ta daɗe tana juya a ƙasa bayan ta kai islam fitsari kafin bacci ya ɗauke ta bacci ta sosai don ta daɗe tana juye a ƙasa Amina kan bayan ya dawo daga masallaci har zai wuce ɗaki sai kuma ya dawo. Tunani yake da alama bata saba da gidan ba, ila ta maka sallah. Ɗakin da yi dan murɗa kaɗan tare da haska fitilar wayarsa. da ƙarfi na ga tura kofar ganin ba kowa a ciki ga kuma ban ɗaki a buɗe babu alamar mutum a ciki samun kansa ya da rikicewa ina ta shiga fitowa daga ɗakin ya wuce kicin nan ma ba kowa tashin hankali ne ƙiriƙiri ya bayyana a fuskarsa ɗakin baƙi ya buɗe nan ma babu alamar da saman sa ya shafa sannan ya buɗe sa islam don ya tabbatar ko su lafiya su kalau tsayawa kawai ya daga bakin kofa yana kallon tana bacci a ƙasa kai girgiza sannan ya shiga cikin ɗakin sake haska ta yana tunanin me take yi a ƙasa bayan ga ɗakin ta can akalla dai ba tsoro take ba tunda ga ta kwana a ɗaki a hotel ita kadai sannan ba kunce kasan take so ba tunda ta baki baki ta tare gado da suna hotel to me take anan nawa ya dan taba ta kaɗan hannunta dan ja kaɗan ta dan rike hannun dan ta miƙe zaune da yake a ne yake tana jan sayarwan kanta wayarsa ce ta haska saman ɗakin numfashinta ne ya tsaya cak na dan wucin gadi ta kura mai ido tsayawa yana kallon ta kafin ya ce yaushe zaki sake ni na tashi kai ne fa ka danne ni hannunta ya kalla da ta rike shi ya ko ido ta zaro sanan ta sake shi da sauri bata jira ya tashi ba kawai ta miƙe tana son tashi saboda kunya jika ke kum ta goshin goshinsa zafi ne zai rici sa a lokaci daya ta sa hannu da sauri tana so sagon tana neman yin yakara makara. ya sa hannu da sauri ya tushe bakinta tare da nuna mata su islam ita kan miƙe ta miƙe ya kalle ta sannan ya zare hannunsa daga kan bakinta ya dan girgiza kai sannan ya fita daga ɗakin kafafunta ta bubbuga a ƙasa tare da sa kanta cikin ciwon ta saboda cin haushin kanta da ta yi Aminu kam yana fita ya sa hannunsa a saman goshinsa tare da rantsa ido don gaskiya ya ji zafi sosai. Baya son yana shi ne shi yasa ya nuna kamar ma bai ji zafin abin ba. Haka ya wuce bangarensa yana mulmula gwan. A ransa ya ce anya ma ba ta san ta make ni ba. Ila tana sa rama abin da na mata jiya akan su Islam. Ifti kam ta daɗe tana murza gwan don ta bugu sosai kafin ta miƙe ta fito daga ɗakin. Alwala ta bayan ta yi sallah ta daɗe tana addu'a. Wacce rabinta akan yayin ta Bilkisu take yi kafin ta miƙe ta koma ɗakin su Islam. tana kwance tana daddana wayarta bacci dan sake daukanta kamar mafarki cikin bacci ta ji Islam ta ce Ilham me take yi anan ni ma ban sani ba ba dai ta fara abin ba ko Islam cikin rashin jin daɗi ta ce ina san ta lokacin tana kawar anti amma yanzu ba na son ta tana matar dadi. haka ni ma abin da ta ji Ilham ta ce kenan bata bude idan ta ba ta ce Islam Ilham da kawai da kake tare da ita shekara sama da biyar da wanda ka sani a kwana uku wanne ya fi matsayi kallon juna suka islam ta ce shekara biyar ifti ta buɗe ido ta zauna tana kallon su ta ce kwana ɗari da da sittin uku biyar ne a shekara kun san yawan su ilham ta ce da yawa kenan ifti ta ce to haka sau biyar kun ga yafi kwana dubu ko suka daga kai a tare ta ce dadi ɗinku da nake tare da shi na ta ɗan buɗe yatsun hannunta alama uku na kwana uku wanne ya fi yawa cikin sauri suka ce na ƙawa anti ta jinjina kai tana musu tafi ta ce to kun gani ni yanzu ƙawa anti ce ko matar dadi shiru suka yi suna tunani ilham ta ce amma duk da haka kima ta dadi ce ko ta daga kai alamar i e kafin ta ce amma na fi dadewa a kawa ta aina sana kawa ta na san ku ba a gidan dadi ba ko yanzu ma alamar tunani suka yi kafin suka daga kai alamar i e. ta dan daga hannu ta ce yanzu mai musabaha a matsayin mana na anta aina ko nan islam ta sako da sauri ita ma ilham ta sako suka yi musabaha dadi ne ya kama ta na suka miƙe ta yi musu wanka ana yi islam na ta bata labarin su kaya iri ɗaya suka ɗauko ta saka musu sannan suka fito falo wani irin daɗi take ji don jiya san ta ji daɗin yadda suka juya mata baya ba Falo suka zauna ta ce ku je ku gai da daɗi bari na haɗu muku tigusha nan suka yi bangaren daɗi da sauri suna wasan guje-guje wanka dai ita ma ta suka atamfa riga da skirt ita dama ba wani jiki ba kayan sun zauna mata mayafi ta yafa babba sannan ta fito ta shiga kicin dan dai tarewar ta an yi ta ne ba shiri amma aida ya kamata a taho da gara sai yanzu ta fahimci hakan na da amfani ruwan zafi ta ɗora kamar daga sama ta ji ana ƙwanƙwasa kofa Zuciyarta ɗaya ta yi tunanin ko mai gadi ne, ila ya aminin ne ya aike shi. Sai da ta zo dab da ƙofa sannan ta ce, menene? San ba ta zata ba, sai ji ta an ce, ni ce. ta ne wani irin faɗuwa, a hankali ta buɗe kofar tare da kallanta. Hajiya ta saki murmushi tare da miƙa mata tire ɗin hannunta da ke ɗauke da kuloli biyu da flax Da kira ta sa hannu ta amsa sannan ta gaishe ta. Hajiya ta yi murmushi ta ce, Amarya kin tashi lafiya? Lafiya kalau. Murmushi ta sake ta ce, Na san ana shan amarci ba da man tashi a yi abinci. Sannan na saba yin girki da su shi yasa Ki dai ki huta abinki, zan dinga yi muku girki ina aikowa da shi. Tsananin mamakin kalamanta ne suka kifti ta kasa kofar ta kalma daya, dan bata taba tunanin jin wannan magana ba. Hajiya ta ɗan kalli ciki ta sai Islam na gun Aminu ne? Bakinta na ɗarwa ta ce, eh, bata sake zata ba ta ji hannunta a saman kanta. Allah ya miki albarka ya baku zaman lafiya. Sam ta kasa cewa amin, saboda da ta ji zuciyarta na bugawa da sauri da sauri. Juyawa Hajiya ta yi, ta bayanta da kallo. Da kyar ta iya shiga ta ajiye abincin a kicin, kawai ta zuba kwanukan kallo ko buɗe su ta kasa yi. kalamanta ne suke sake dawo mata ita kam gaba ɗaya ta rasa dalilin tsoron matan ma take yi haka ta kwashi taran ta kai bangaren Aminu yana zaune na aiki a laptop ɗinsa su kuma su Islam suna kallon cartoon a TV ajewa ta akan dining ɗinsa da ke gefen falon nan ta buɗe flax ɗin soyayyen dankali ne da kwai sai ɗayan kula farfesun kaza flax ɗin kuma kunu ne a ciki idan ta ne suka ɗan raurau kafin ta shigo cikin falon gashi da Aminu ta yi ya ɗago ya kalle ta gushinta ya kalla wanda har yanzu da alama buguwar ɗazu ita ma na shigo shin ta kalla wanda har yanzu shi mabi baje ba amsawa yi sannan ya mai da kansa yana ci gaba da abin da yake yi kallon su islam dai ta ce ilham a kashe kallon a zo a ci abinci gani yadda suka taho da murna ya saka ya dago ya kalle su kamar ba su ne suka nuna ba sa son zuwa gunta ba ta dan bayan su tana cewa wanda ke sanya shati ya faɗa min hannu islam ta daga ta ce aure antini ilham da dadi kullum sai sun sha kunu murmushi ta sannan suka karasa sai da suka zauna ta sa musu a plate sannan ta fara haɗawa islam tea in wanda ya ji ta dan matso shi ne saka ya dan yi murya tare da ajiye kwamfuta dinsa anya ta ce ya zoma ya ci abinci kuwa kamar gaisuwa kawai suka yi tunanin me ya ce me kuma ta ce bayan sun gaisa ya dan yi sai dai gani ya kasa tunawa ga shi yunwa ke ji Mikiwa ya sa hannu aljihu ya nufi yanin din. Zama ya sanya dan gyaran murya ya ce, "Kunu zan sha amma karki samun siga." Kallas ta yi kafin ta ce, "To, haushin abin da Hajiya ta mata ne ya saka kawai ta ji ba ta sanya mai magana. Yanzu da ya ga abinci bai kamata ya mata bayani ba." To ya ce Ifti kafa idanunki su rufe saboda jin haushin wata. Abinda zuciyarta ta raya mata kenan. Nan suka ci abinci, ita kamti kawai ta hada, ta dobre ta tafi falon da ta ci, don mata ji za ta iya cin abincin. Bayan ta gama ta dawo falo, ta kwashe kwanuka, kallon su ta ce, "Ya Aminu, ku za mu je mu siyo abubuwan gida na abinci?" Ya miƙe ya ce, "Eh, gwara mu je mu dawo ma da wuri, don ina san fita." Hamdallah ta yi aranta, tunda da ya amince, haka kawai ba da za ta saka ta ta amince da uwan matarsa, ta dinga kawo musu abinci. don rashin wayenta bai kai nan ba sai islam suka hau tsile suka ɗauko hijab ɗinsu suka saka a tare suka fito hannun ta riƙe da su gaban hajiya ne ya faɗi dan dama tun bayan da ta dawo take leƙe ta kadangar da sauran kaɗan a ƙarasa ta ganin ta gaji ya sa ta koma falo yanzu kamar su islam kaɗai da ta ji ya sa ta fito da sauri ranta ya kai ƙololuwa gun ɓaci ganin hannunta a cikin nasu islam suna tafi suna dariya huci ta fara tana kallon zurai. ko ba kuma ya ta fara aikinta a cikin abinci sannan jiya ta samu talaya a ƙasan katifa kofa ta koma ciki ranta duk amma duk abace ta zauna a falo ta dora kafa ɗaya kan ɗaya tana girgizawa bata taɓa tunanin Aminu zai fara ɗaukar ta da yaran su fita ba daga aure bayan saka shiga ta shiga gaba Aminu na kokarin shiga sai ga mai gadi ya taho da sauri Alhaji Hajiya ta yi bako Baƙo, yi tambaye cikin mamaki ya dan sake sunkuyo na girmamawa ya ce yayinta ne jiya da shekaran jiya da shi aka wuna ana aikin kayan ɗaki yanzu ya zo ya zo kawo mata abu ba tare da ya kawo komai ba ya ce ya shigo mana dan ya juya ya tafi kiransa Umar kan wanda ya sami leda ya ciko da littafan da ya sa Bilkisu ta sa Iman ta dauko na ifti. Sani ya rubuta mata wasiƙa akan lalle yau karfe goma na dare da sayin da ta ta fito waje zai zo su wuce Sokoto. Kada damiya ta taro kuɗin da za su yi tafiya. Shigowa yi kallon gate ta yi ganin Aminu shi ma yana jiran ganin shigowarsa. Wata muku faɗuwa gaba ce ta ziyarce ta da sauri ta fara addu'a duk jide ta rikice. Idan ta kauda daga sa ta juya tana kallon su Islam. Ba ta zata ba sai jita ya maɓuga glass ɗin window ɗinta. Inda Aminu yake ta kalla cikin firgici da tsoro. hannunta na rawa ta zuge gilas din Umar ya zuba mata ido cikin tsananin kishi ya ɗauka yanda ya birkice saboda rashin ta ita ma tana nan tana rashin sa lalle yau ya tabbata yarinyar nan munafuka ce ba san shi take ba sai dai wallahi ko tana san sa ko ba ta san sa sai ta zauna zaman aure na har ƙarshen rayuwa da shi cikin Umar ya ji ta ce yi Umar idanunsa ya yi ja sosai ya dan yage tana kallon Aminu da ya zagayo ya mika wa Umar hannu kallon hannunsa Umar yayi sannan ya kalli Ifti bai mika mai hannu sun yi sabaha ba kawai dan ce ina kwanan mu Aminu ya mai da hannunsa aljihu ya ce, "Ashe kai ne, ko ba mutum ya yadda ba ne?" Wani abu ne tokari mai makoshi, ya zabga wa ifti wani kallo sannan ya kalli Aminu da jajayen idanunsa. Aminu ya kalli ifti ya ce, "Ki fito ku gaisa." Daga zaune ta ce, "Ina kwana." Umar mamaki ya ƙara kama shi, wato fito ce ba za ta yi ba. Aminu ganin yadda Umar ke kallon sa, ya saka ya shiga mota ya zauna. Umar idanunsa na kan ifti ya zuba mata wani mugun kallo. Ita kam ta kasa sake kallon sa, sai rawa da jikinta yake daga ciki. Amina na shigowa ta samu kanta ta riƙe hannunsa da sauri, mamaki ne ya kama shi ya kalle ta kallon su tare da yin yaki. inda jikinta ke ɗan rawa ya kalla tabbas akwai abin da ke faruwa umar kamci yake kamar wanda ake hura shi a cikin wuta zurule da yi bai ce komai ba ya zabka wa yaya amina harara sannan ya juya ya bada islam ta kalli ilham ta ce wannan sai ya kama da irin mugayen nan ko ilham ta ce ni ma tsoro ya bani har yanzu ibti bata saki hannun amina ba kallon ta kawai yake inda har yanzu jikinta bai dawo daidai ba mu ce abin da ya tambaye ta kenan ta daga kai alama e ya kalli ta sanaye ya hannunsa da sauri ta sake shi sannan ta zauna in ya tada motar suka fito daga wata suka ga Umar Aminu dan tsaya ganin yana tafiya da kafa ce ka zo mu rage maka hanya ai ibti gaba ta sake cewa. Umar ya mai wani kallon tsana ya ce da sai ya data Aminu ya sa hannu aljihu ya dogo kuɗi yana neman mika mai da sauri ibti ta rike hannunsa dan tafi kowa sanin Umar ya tsana a raina shi balle a kanta yanzu saboda kudin da ta san me zai aikata ba mai dawa Aminu ya sannan yace to ka ga da su umma Umar kam hannun Aminu da ta sake riƙewa kawai yake kallo. Lalle zai iya yin kisa da da akwai wuƙa a sa Tab. Gaba suka yi ta ɗan juyo ta kalle shi ta mudubin mota. Aminu kam mamakin yadda har yanzu ta shiru ta takure a gefe yake. An ce gida ɗaya suka taso, me yasa take sa haka? Umar ka kasan motsi yayi ya tsaya kawai yana kallon motarsa har ta kule. Lalle duk wanda yake da hannu a cikin abin nan ya shirya fuskantar bala'i da masifa. Ai ko bayan ya dauke ibti wallahi sai ya ɗau fansar hannun Amina da ta yi. har suka yi sajibatu muryar islam da ilham kawai ke tashi sun ko magana ta kasa yi, duk wannan abin da take yana lura da ita. Tabbas akwai abin da ke faruwa a gidansu. Bai san ko menene ba, amma da alama shine dalilin da ya mahaifin ta ya kawo ta baran da suka tsara ba. Fakin ya sanar ta muryar Islam tana cewa, "Aure an ta mun iso." frigate tare da kallon gwan. Sanar ta kalla Aminu, wanda shi ma yake ta Yana ganin za ta juya ɗauke kai tare da kallon gefe. fitowa ta sanar ta buɗe wasu ilham. Nan suka fito ta riƙe hannunsu. Kallon cikin motar ta yi, bata ga alama yana shirin fitowa ba, Dan sako kan ta gilas glass din motar ta ce, "Ya amini mu je?" Ya kalle ta sannan ya kalli shagwa. Ya ce, "Ke ce mai sayayya, ki shiga kafin ki gama daukan abin da yake so zan shigo." Mamaki ne ya kama ta. Ta ce, "Yanzu ni kaɗai zan shiga? Ga yara ga siyayya?" Kallon su Islam yi, kamar zai magana sai kuma ta ga ya sake daurewa. Ya gyara zaman farin gilas din da ke fuskarsa sannan ya fito. Da gudu Ilham ta kamo hannunsa sannan ta ja shi kusa da inda su Islam suke. A tare suka shiga cikin shagon. Kallon ta ce, "Ya amini kaɗin da za mu zuba kaya." Wani kallo ya mata ya ce, Hannun Kifa, ta kalle shi ta nuna jakarta da hannun islam da take rike da shi a ran ya ce lalle ma yarinyar nan wannan faɗin ta da alama ma aiki za ta sani ya dago ya ce ba zai iya ba in ta ga dama ta duro kawai ya gabata gwa can ya dan hango ta ta fara daukan abu tana nuna wa islam suna dariya wata kwafa yi sane ya ja kad din kai kace ne ya bata mai rai da kai ci duk ya ishe shi banda tare na shi ina zai dinga bin mace zagaye zagaye tana siyan kaya shi kuma yana tura mata kayan dazun ne ya gama tausayin ta ashe za ta wulaƙanta shi yanzu wani ya ganshi ai ta gama zubar mai da girma Ibti kan bata san ma yana yi ba. Ilham ta dawo kusa da ita suna tafi suna daukan kaya. In daga abin zagin yayi yawa ta ce a'a. Haka sai gama sayayya su ya biya sannan suka koma mota. A zuciya fizgin mota suka hau kan titi. Wayar ta ce ta fara kara ta ɗauko tare da yin sallama cikin girmamawa ta ce Ummi ina wuni. Jin ta ambaci Ummi ya saka ya ɗan rage gudun tare ɗan kasa kunne ya ji me za ta ce. Ummi bayan sun gaisa ta ce san ina Aminu na kira su ban samu ba. Ta ɗan kalle shi kaɗan ta ce ga mun tare mun fita siyayya kunya ce ta kama Aminu ji yake kamar ya fusge wayar shi kam yarinya nan ya ta shirya kaskantar da shi ji ta kara mai waya a kunne dan gyaran murya yayi sannan ya gaida ummi cikin jin daɗin da kana jin magana ta zaka gane ta ce Aminu ko za ku biyo ta gida tunda kun fito ummi ina da aiki wallahi tace in ka koma kayi sannan ai ba daɗewa za ku yi ba dama na so zuwa ganin gida ne amma tunda kun fito ku ƙara so da Allah to kawai ya ce ta kashe waya cikin jin daɗi dan hankalin hankalinta ne sami kwanciya tun jiya shi yasa ta yanke shawarar zuwa don dole ta yi wa Ibtisam gargaɗi don sakacinsu ne ya ja musu gashi nan mata ta fi ƙarfinsu. Murna da tsalle su Islam suka fara sai da ya kalle sannan suka zauna. Ibti ta yi shiru tana kallon wayarta. So take ta ji muryar mahaifiyarta da ‘yan uwanta amma ba dama ita kama wannan bala'i da me ya kama. Gun bakin da cikin gidan ya tsaya inda suka shigo ta hango aina a tsaye a raba gun tana riƙe da ƙugu tana girgiza. Ta turo ɗan kwali gaba irin ture ka gatsiya ɗin nan. Dariya ce ta kusa ƙwacewa ibdi Amina na fitowa ya kalla aina ai tana ganin shi ta ruga ciki a guje dakin ta shige ta ce sau na manta da shi ina jiran masifa ifti tana kallon sanda ta ruga ciki da ya ce ta dan sake zuwa idan suka hada da aminu ta dan maze kai ya girgiza sannan ya wuce islam ma a guje suka shiga ciki ita kam sai da ta kara gyara zaman mayafinta ya rufe kanta sosai sannan ta fito aina tana riƙe ta kofa tana ganin aminu ya wuce bangaren ummi ta fito da sauri ifti na shigowa ta fusgo hannun da suka yi ɗakinta rufewa ta ƙara riƙe ugu ta ce sannan aminiya wacce ba ta boye min sirri Ifti ta dafa ta ce "Wannan daurin fa, ban san kin iya irin shi ba. Ai da tun nazo kin koya mu." Aina ta mazi tace, "Wai da gaske kika aure ya Aminu?" Ni wallahi ko da ummi ta faɗa min shekaran jiya na dauka ƙarya ne. Ifti ta dan ture dan kwalin kanta tace, "To yanzu me yake so ai?" Ko mu je ummi ta shirya mu. Aina ta dan shako wuyan ta kadan tace, "Allah kin ci amana ta." Daidai suka yi sosai kafin suka zauna a bakin gado. Ifti ta kalli dan kwalin ta da ya faɗi sannan tace, "Ban ji na gaida ummi ba, kin turan dan kwali." mu madubi ta koma, ta ƙara gyara dan kwalin ta. aina ta matso da ce wai akai wannan abu ya faru sannan ina ya Umar Allah da ya sa kare kashe min yayana Ibti ta dan waigo ta ce hmm aina ni na abubuwan da suka faru ji nake kamar a mafarki ki bari na je na gaida ummi kuma menene zan faɗa miki aikin san ba na iya boye miki abu Da suka fito suka nufi falon ummi sai Islam ana zaune akan cinyata ana zuba ummi kan kallon Ibti kawai take tana hamdala a ranta sauke Islam ta yi sannan ta ce Ibti sa mu je ciki mu gaisa ta yi magana tare da na ɗakin ta Aminu na zaune a ƙasa yana ta da wayarsa. Aina ta so ta na tana gaishe shi. Fuska a ɗaya ce, ɗazu gidan da muke shirin zuwa ni. Ta ce a ayaya, haushi na ji san bata faɗa min komai ba game da aurenta. Sani ya babba, dole ne don kuna ƙawaye sai kin san komai? Cikin ɗan shagwa ta ce, ni fa ya kamata na mata babba ƙawa. Kai ɗan girgiza ya mai da hankalin kan wayarsa ya ce, yanzu ma ai sai ki bata bace ba. Ta san magana ya faɗa mata, ta ɗan wuske ta fara wasu Islam magana. A ɗaki ko ummi bayan Ibtisam ta shigo, daga ta miƙe ta sawa ɗakin mukulli. Mamaki ne kama ta, sai dai bata nuna ba. Zama ta yi a ƙasa cikin girmamawa tare da sauke kanta ƙasa. Ummi da gani ta zauna kusa da ita, sannan suka sake gaisawa. hannun da take wasa da su ta ji ummi ta riƙo, kallon ta sannan ta mai kanta ƙasa. Ummi ta ce, Ibtisam, mun miki laifi ko? Ɗagowa ta idanun da suka ɗan yi raurau, kafin ta girgiza kai ta ce, A'a, ita ma kai ta girgiza ta ce, ba mu sanar da ke babban matsalar da ke tattare da aurenki ba. mun rufe miki abu mafi muhimmanci da ya kamata a cikin sani shiru tai a hankali hawaye suka taru a cikin idanunta ummi ta dan dago da kanta tace ban san miki faruwa 50 mun yi iyayen mu mun yi addu'a mun yi sadaka sai dai matan nan ta ki fita daga gidan nan abin tashin hankalin shine yanzu har ta kai ta kawo ba ma iya mata magana a gabanta wanda na tabbata abu ta mana ga magana a bakina amma ina ganin ta bana iya zafafawa mamaki kalaman ummi suka bata habawa shi yasa dan dama ita kam ta tabbatar ba kalau ba ina ka taba wannan kwama calar Ummi da ƙarar riƙe da ta ce, Da Allah muka dogara, sai fatan Allah ya baki ikon ceto mu daga cikin wannan bala'i. Bakinta na rawa ta ce, Ni? Kai ta daga ta ce, Aminu mijinki ne kin fi kowa haƙi a kansa bayan 'ya'yansa. Ibtisam, ki taimake mu ki kwato mana yaran nan daga bala'in da yake ciki. Kallon Ummi take a tsorace, ita me za ta iya in hasu manya sun kasa. Hannun Ummi da ji a kafaɗar da ta ce, Kada ki kuskure ki sha ruwa daga hannun matan nan. Ibti a tsorace take kallon Ummi, kada ki bari ta shiga miki ɗakin ki, kicin ko toilet. Duk inda za ta zauna to kar ya wuce falo. ki taimake mu karki sake bari Aminu ya ci abincin matan nan ifti gaba ɗaya ji ta kanta ya fara nauyi sannan ki ja mijinki a jiki Aminu na da sauƙin kai in har kika fahimce shi na sani sai yanzu baki a gaban sa sai a matsayin ki na mace dole ki miƙe tsaye ki shawo kan mijinki Kar ki bari kunya ko kuma shakka sarin ya girme ki sosai ya saka ki kasa kwato mijinki ta kasa kofar ta kalma daya sai shiru kawai da ta tana kallon ummi tare kuke kwana kunya ce ta rufe ta da sauri ta yi kasa da kai ummi ta jinjina kai ta ce na yi tunanin haka sai dai ibtisam ina so ki mu alƙawarin daga daren jiya ba za ki sake bari ku kwana ɗaki daban-daban ba in har ba uzuri bane ya kama kanta na ƙasa ta daga kai alamar to ummi ta gaba da yi mata bayani akan hajiya wanda gaba ɗaya kanta ya gama kullewa lalle ita kam ta yi aure a wahale wannan yaƙi ake so ta yi a gidan miji ko haka suka fito tare ita dai gaba ɗaya jikinta balaga a nan suka ci abincin rana sannan aka haɗa musu abinci a kula wanda za su tafi da shi na dare aina kam ta yi mamaki sosai jin yadda aurensu ya kasance Tausayin Ifti ya ƙara kama ta, don ta tabbatar ya amini har yanzu matarsa ce a ransa. Da ƙarfi ya kaɗe keken saura ƙiris ta faɗi ƙasa, dai saurin riƙe bango. Kallon ta idanunta na zubar da ƙwalla. Ya matso ya sa hannu ya shaƙo rigar rigarta. Tun ji ciwon ta ya tashi, amma ta rasa wa za ta faɗawa, sai durewa kawai take yi. Idanun Umar ya yi ja kamar gauta, ya ce munafuka banza da wubi. daga ki har iyayenki munafukai ne kuma azzalumai ne. Bilkisu ta share ƙwallon ta ce, Ya Umar, ka yi haƙuri don Allah. Ya ƙara riƙo sosai ya ce, wallahi sai na wahalar da ke wahalar da sai kin yi da na sani injin ki shi ne abin da nake shiri yau ya tabbata amma wallahi in wani abu ya kawo cikas to wallahi ki shirya haduwa da bala'i da masifa ya hankaɗa ta yi jiki. hawaye ta shiga gogewa tana tsananin sanya Umar gani take komai zai mata in dai har suna tare to fa za ta jure ana yin sha'i ya fito yana haɗa kayansa ya kai gidan wani abokinsa kai tsaye ya wuce unguwar safety har yau da kyar ta iya cin abinci ta yanke shawarar kwanciya kawai ta ce ba ta da lafiya don ta tabbata Aminu zai dawo hayyacinsa in ya ji ciwon da ya tashi. na ne ya hana ta iya kwanciyar. Sako ta tura mai akan ya taho mata da magani. a yana gani ya tattaro su Ibti suka fito. Duk ya rikice. Mamaki sosai ya kama Ibti. Yanzu kam ta tabbatar da kalaman Ummi wannan ba a hayyacinsa yake ba. Yana zuwa ko kofin motarsa bai rufe ba yana nufi bangaren ta. ta wuce ciki bayan ta ɗebi wasu kaya. Don Ummi ta ce a basu Islam sai gobe Lahadi. Sam ta manta da littafin da Umar ya kawo mata. Da kusa da ita ta ajiye bata sanya akai ba. Daga an maida su bayan mota ta tabbata aminu ne tunda shi kaɗai ne ya shiga motar shiru dai bayan ta shiga ɗaki kalaman ummi ne ke taimata yawo a kai gaskiya ba za ta zauna kamar mace mara ilimi ba ko yaran ƙauye yanzu sun san yadda ake tafiya da miji balle ita mikiwa ta fara yin wanka sannan ta ɗauko kayan bacci ɗaya daga cikin na lefanta don an kawo mata kayan lefanta mai da shi ta da sauri tana ɗan dariya kaɗan ta ce wannan na saka ai ɗauka ta za a iska haka ta dubawa sun ta samo ta doguwar riga ta zira sannan ta saka hijab ɗinta Falo ta fito tana dan sake gyarawa, tana yi tana kallon windo. Sai yaushe zai dawo? Ita kam da gunki ya je ma akalla ta san inda ya amma wannan da me za ta kira ta? Haka ta shiga kitchen ta karasa wanke kofunan safe, sannan ta jera abincin da suka taho da shi daga gidan ummi. Amina kam sai da ta sha magani sannan ya miƙe yana shirin fitowa. Kuka ta sa wanda ya daga mai hankali. Ta ce Amina ni kam komawa ƙauye zan yi. Kwanan nan tunanin Na'ima ya hana ni sukuni. Tun da kai aure nake ganin shi kenan rayuwar Na'ima ta ƙare. Dawaye ya tsuguna ya ce, Hajiya, misa yake faɗin haka ko da wasa ba zan iya mantawa da Na'ima ba sannan ga 'ya'yanta nan wanda a koyaushe in na kalle su zan dinga tunawa da ita ta sake sa kuka da ce na tabbatar mata kama ba za ta so zama na a gidan nan ba dama mahaifiyarka ba so take ba Aminu kamar da ni kauye don Allah to sai ta ya ƙara kama shi ya ce hajiya ki kwanta ki huta da safe ma magana haka ya fito duk zuciyar shi babu daɗi da alama auren ne ya saka duk abin duniya ya dame ta tana ganin wata ta mai gurbin Na'ima Muta ya ƙarasa ya shiga da raguwar manyan kayan abincin tana kicin tana wanke sink ya shigo kallon ta ta ce hajiyar bata da lafiya ne ya kalle ta sosai ya ce mai ummi ta ce miki da kuka shiga daki kallon mamaki ta mai ta ce hira duniya muka yi ta min nasiha kamar zai magana sai ta gina neman fita da sauri ta ce wani abin aka ce ya juyo sosai yana kallon ta ya ce hajiya ta ce kima ba san zaman ta kike ba suna ɗauka ummi ta miki zancen ta ne abin da ce kenan ya fita da kallo ta bishi baki a buɗe ifti ga ta kanki yaƙi yana gabanki dole na maido da hankalin Aminu kaina kafin na san yadda zan yi na sallami matan nan to amma ta ina abin da iyayensa suka kasa na isa na yi ya yi santiri har ya gaji ga uban sanyi da ake yi ji yake kamar gabobin jikinsa sun daina aiki karfe sha biyu da rabi lalle ibtisam ta nuna mai inda ta ajiye shi shi ma kuma yanzu ya ɗau alƙawarin nuna mata wulaƙanta shi da ta yi abin da zai jawo mata sai ta yi da na sani haka ya koma gida ya shiga bargo kankace mai zazzabin soya da rashin ibti ya rufe shi wasu zafafan ƙwalla ne suka zubo mai lalle an ci amanarsa kuma wallahi ba zai yafe ba tun yarinyar ne tana yarinya yake santa yake tanadin ta yake ajiyar ta sannan wani katon banza ya zo ya dauke ta in ya tana gaji yake zuciya suna wani irin tafasa sai dai a cikin ɗakin ta tana tunanin yadda za ta tunkari ɗakin Aminu ta zauna a gaban madubi tana kallon kanta ajiyar zuciya ta yi mai sauti sannan ta ɗan gyara fuskar ta ta dau turare ta dan fesa shiru ta sake tana tunoyin da amare yake ɗan nuku-nuku in tana karanta novel to ita gashi sai dai ta kai kanta hijab da ta ɗauka ta zira sannan ta ɓangaren sa agogon falonsa ta kalla wanda ya nuna karfe goma na dare an wutar ɗakinsa tana kunne da alama bayan ya ci abinci ciki ya shiga gabanta ne yake faduwa akai akai har ta isa kofar ɗakin hannu ta sa tana neman buɗe ɗakin da sauri ta soke hannunta in ya kuro ta fa gashi ta ummi ummi alƙawari hannu ta ƙara sawa cikin shakka ta idan idanta da ƙarfi sannan ta buɗe kofar bakinta ɗauke da sallama bata kalli inda yake ba don ta tabbata suna haɗa ido za ta rasa abin yi tana jin sa sanda ya amsa sallamar amma kanta na ƙasa tana bugado tana kallon ƙasan ɗakin Aminu da ke zaune akan gado ya miƙe kafa yana danne danne a kwamfuta ne ya tsaya cak yana kallon ta. Me take yi? Tambayar da ta zo mai kenan. Bai ga mutanen me take shirin aikatawa ba. Kawai ya ga ta nufi kan gado inda yake. Dan idan ta dago kaɗan ta hango kafa amina a saitan da take kokarin kwanciya. Da sauri ta koma baya ta zagaya ta ɗaya bangaren. Shi kam idanunsa na kanta yana kallon ikon Allah. Kamar za ta zauna a gadon sai kuma ta wuce toilet ɗin shi. Brush ɗinta da ta ɗauko ta ajiye a ciki. Sannan ta fitar da wata iska. Shafa ƙirjinta ta sannan ta ƙara fitowa. kan gadon ta karasa kawai ya ga ta kwanta ta juya baya tsananin mamakin wani lamari ya hana shi magana jin bai ce kuma bai sa ta dan saki ranta hannu ta sa saboda ta ji sanyi na ratsa kafarta tana dan lalubo bargo idanunta ta rufe sannan ta juya kallon hannun yi sanin ya yi bargon daga inda hannun ta zai kamu ganin ta kasa kamo bargon ya saka ta dan takure cikin hijabinta me yake anan abin da ta ce kenan bakin ta na darawa ta ce anan zan kwana anan zaki mi ya mai na ƙara kallon bayanta cikin mamaki Ifti ta shiru tare da mai da idanunta ta rufe, ta fara ɗan sauki numfashi kaɗan, alamar bacci. Abin ma dariya ya so bashi, ya ce a nan zaki me kika ce? Shiru nan ma bata amsa ba, aji laptop ɗinsa ya abin side, sannan ya sa hannu ya juyo da ita saitansa. Har yanzu idanunta a rufe, wai dole bacci take. Sakin ta yi sannan ya zuba mata ido, yana ganin yadda za ta buɗe ido. Ifti kam idanunta kam, jinshirin ya yi yawa ya sa ta ɗan kasa kunne, mun sai ta gama an sauka daga gada. sai kuma ta ji alamar rufe ƙofa. Idan ta ɗaya ta ɗan ƙyalla kaɗan tana son ganin ko yana nan. ganin ba kowa ukun ya sa ta danyi fifita da hannunta sannan ta miƙe ta zauna tana sake fitar da wata iska yaran murya ta ji daga gefen toilet idanu ta zaro ai bata kalli gun ba ta yi saurin kwanciya ta rantsa idanun ta kyam Aminu bai san san da wani murmushi ya bayyana a fuskarsa ba lalle yarinyar nan ƙara suwa ya zauna ya ce tashi ki faɗa min me yake a ɗakin nan ko kuma da kinki miki na mai da ke ɗakin ki in bude ido tai ya ce in kirga uku nan ta ji ya ce ɗaya biyu uku hannunsa ta je na saƙalo da wuyanta da sauri ta bude ido tare da cewa ya amin dan Allah ka bari tsoro nake ji ba zan iya kwana ni kadai ba kallon ta sosai sannan ya sake ta ya ce kina da ni yake ciwo tsoro ke ta jinjina kai da sauri alamar e ta ce tsoro ne da ni sosai ba gaji a gunsa islam na kwana ba a tsoro ko ta daga kai da sauri oh shi yasa naga san yake kwana a ɗaki ke kaɗai a hotel cikin dare iwu ke kina dawo inda nake ganin ya kamata yasa ta dan hada labban ta biyu ta rufe ta ce na kwana ni kadai ko bai amsa mata ba sai kallanta ta yi ta ɗan yi murmushin yaƙi ta ce to kuma dai na kwana da yanzu tsoro nake tsoro ta ɗaga kai ya ce tsoro shine ba za ki kwana a ƙasa inda kika kwana a ɗakin su islam ba sai akan gado na saman goshinta ta ɗan sosa kaɗan ta ce jiya da na kwana a ƙasa ne bayana yake ciwo ta yi magana tana ɗan taɓa bayanta da yin alamar zafi ɗan kallon ta yi kaɗan ta ga ya kafe ta da ido da alama yanzu ma bai kama ƙaryar ba in na ce miki yarinya ki jawo shi yanzu wasu tatsuniyoyi ke jero min ta ɗan turo baki cikin jin haushin kalamansa kallon yadda ta yi wani turo baki yayi ya ce ba dai zagi ne yake a ranki ba ko kallon ta cikin wani yanayi na sakalci da bata san ta yi ba ta ce nawa ummi alƙawarin kwana a ɗakin nan daga yau ne shi yasa sannan Allah ni ba yarinya ba ce tana faɗa haka yaga ta ja bargo ta sake kwanciya a zaune ta bashi da baki a buɗe e lalle yarinyar nan ta ga garan baccin sa shi take magana haka shi dama ya san akwai abin da suka tattauna da ummi wato akan kwana tare ne kallon ta yace kina nufin anan ɗakin zaki dinga kwana kenan daga yau gani ta daga kai alamar eh ya ce in kuma na iya dafa ko kin manta daki na ne sai na faɗa ummi ta san abin da ka ce biyar da nan jin wannan amsar basam kasa magana yi sai kallon ta da yi eh lalle ummi ta ƙara bari yarinyar nan tare na shi ko ya saukai ban mata ɗakin nawa da kwance ko kujera da ya a hotel inda ya dinga tashi da ciwon baya abin da shekaru sun dan fara kamawa yanzu haka zai dinga kwana da yarinya a gado ɗaya bai kwanta da ita ba ma tare na shi balle sun kwana gado ɗaya aikin sam kasa ƙara sawaye haka yana yi na kallon cikin takaici ya kashe wuta ya kwanta ya daɗe na juye-juye kafin bacci ya ɗauke shi. Wajen ƙarfe biyu da rabi na dare mummunan mafarki ta fara yi, wai ga tunan Umar ya rufe ta a wani ɗaki a daji. Abinci mata hundu yake cilla mata. Sam saboda tsoro bata san ta shigo jikin Aminu ba. Cikin bacci ya ji an riƙe shi sosai. Idanu ya buɗe sannan suka hannu ya kunna fitilar wayarsa. Mamaki ne kama shi ganin ta a jikinsa sosai ta riƙe shi. Hannu sai yana ƙoƙarin janye ta daga jikin shi. Hawayen da yake gangarwa ta ne suka shi tsayawa yana kallon ta. Wani yarinya tabbas akwai abin da yake cinta. To shi bata faɗa mai ba, ta ya zai tambaye ta.